Hajiya Menis ka gani ko? Hajiya Menis ba mun da ta kofa gida. Me? Dole ban gwanan, dole ban gwanan. Tun yaushe ya kamata ba ka tashi wannan cutar da kake saka mana a cikin gidan. Nan gidanka na zuba da shara? Kofar gidanka na zuba da shara? Ka ji shi ko? da tsaba rashin mutunci za ka gaya mu haka kana wannan shaye-shayen sigarin gashi nan hayaki kana bulbule mu da hayaki a cikin gida ka dame mu da warin sigarin. shi sa ka kane shi wannan da zaka ga allajin zaka ga waka kai waye kai da zaka zo ka ga allajin dalla gafara can kai allajin zaka ga wannan sa ka kane allajin mai shi ba mahaifin me yake ga haka ba me haka kuna zuwa kuna shan hayakin da yake cutar da al'umman mutane me kuke nufi dama kun dame mu wallahi ya masa kai awa kuma kai awa kuma kai kai awa kai da ka zo neman wani abu gurin shi what do you mean dan Allah ku daina wannan abun kun ga ana makota babu amfanin faɗan nan dan mhm. Allah wannan sigarin nan kuma ma'aikatan lafiya ta tarayya ta ce duk wani wanda yana shan sigari akwai yiwuwar zai iya mutuwa kafin ma lokacin sa don Allah ku daina kuma ba ma wanda yake sha shi kadai ba wanda ma ake sha a kusa da shi ana cutar da shi saboda haka a daina don girman Allah ka je shi Dama idan abokanan su suka zo suka tare suka dinga kabusu a gurin nan eh, suka dinga cika mana hayakin kaji cikin gidan mu an gwarin har cikin gida yake shiga mana. Yana sa mana cuta yana tara mana cuta a zuciya. Kai min wannan zance daga ina ka zo?